dan ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na 33 babin da muke cike dan ba manta ba babun fil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar ko mun karanta hadisi daya biyu har zuwa shida zamu tashi hadisi na bakwai cikin babin السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه Wani hadisi an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sai da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce iyyakum wal dulusa fi turuqat ina gargadan ku dangane da zama akan tituna iyyakum wal dulusa fi turuqat ina gargadan ku da jan kunnen ku dangane da zama a tituna a bakin titi qalu ya rasulullah malana min majalisina buddun suka ce ya manzan Allah ba makawa da za mu iya kaucewa majalisanmu wuraren zamanmu ai babunan titin nan nan ne wurin zamanmu na hutu a waɗansu lokuta a waɗansu lokutan ma ne wurarenmu na harkokin kasuwanci ga waɗanda suke da kantuna ko waɗanda suke da haja wadda ta dace a bakin titi ba yadda za a yi iya raba kanmu da zama a bakin titi na ta haddasa biha kuma nan ne muke zaunawa muna hira da juna muna wa juna kewa wani ya dawo daga wurin aiki wani ya dawo daga kasuwa nan muke zama muna hira na ta haddasa fiha wato muna tattaunawa a wannan kan tituna an gane ko فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زن الله سيرا دا أمنتم الله ثبت غريكي تي فإذا أبيتم إلا المجلس إذا هر كنتي للي با kun zauna زونا كان تيتنا المجلس masdarun ne miyun bi ma'anar julus idan dai ba makawa dole sai an zauna fa a'tu tariqa haqqa to sai ku baiwa titi haƙƙinsa qalu wa ma haqqu tariqi ya rasulullah sai suka ce menene haƙƙin titi kuma ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ce ga yana daga cikin haƙƙin titi ga jinan ghadul basar rinsa ido abinda ake nufi da rinsa ido ba ya mutum ya zauna ya rinsa idonsa ba ko ya sa wani tsumma ya soke idanunsa ba a'a rinsa ido daga kallon haramun da zaran abu ya zo wucewa wanda haramun ne kallata sa sai mutum ya da idarsa an gane ko wa kafful adha da kamewa daga cutar da mutane domin galibi akan titi idan an zauna nan ne wurin gulma da gutsurutso ma wani ya canja mota wani ya yi sabon bakin wani ya sa sabon riga wani ya ya me ya faru ne kwanan nan muka gaishe wujiga wujiga to manzo Allah zuwa sai wannan mutum ba cikin da bayan Allah bane ba ina ruwanka da ya canza mota ko ya canza mashin ko ya samu promotion wajen aiki ko bai samu me me shafe ka kafful aza lalle ne kamewa daga cutar da mutane na uku wa raddu salam mayar da sallama idan an ce assalamu alaikum ya zama tilas ka ce wa alaikum assalam na hudu wal amru bil ma'ruf ko da Kyakkyawa, na biyar wan nahyu anil munkar da hani daga mummuna mahallin shafi cikin wannan hadisi Al'amur Zulmaru ma'ruf wan nahyu anil munkar shine abin da ya dace da babin da Imam an ya kulla cikin wannan littafi wato kaga nan gurin akwai ladabba da addinin musulunci ke ladabtar da mabiyansa da shi rinsa ido lalle mutum ya iyakacin kokarin sa ya rinsa idonsa domin kallon shi ke jawo wa mutum musibu da dama irin waɗanda suke daga baya za su dame shi matuka kamar yadda su malaman suke cewa shi kallo ne matatakala ta farko ta zina da haka idan ka riga ka soke shi duk abin da zai biyo baya kuma kenan amma in dai kana da yawan kallace kallace to waɗansu al'amura za su biyo baya da ba haka al'amuran suke a al-lissafi nazratun fabtisamatun fa kalamun nazratun fabtisamatun fa kalamun fa mawidun fa liqa'u kallo shine abu na farko in dai ana zara ido haka ba a dauke ido to abin da zai biyo baya shine ibtisama burbuki. in aka kalli juna aka yi wa juna murmushi me zai biyo baya fa kalamu sai a fara tattauna in kuwa aka fara tattauna me zai biyo baya fa mau'idun sai alkawali aina za a haɗu daga nan gurin kuma abu na karshe shine falika mu tafka da karshe an gane ko saboda haka idan mutum ya ci nasara wajen hana idan sa kallace kallace to kaga wani burbushi ma ba zai biyo baya ba ballantana ya zama ma fitina zance ba zai biyo ba ballantana kullu alkawali kullu alkawali ba zai biyo ballantana kuma wani abin da ba a tun biyo baya shi sa Allah ya tsara da mu'minai maza da mu'minai mata kowa ya tsara idan sa kullu lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullu lil mu'minati yaghuddu min absarihim kallo wanda yake ba zato ba tsammani idan mutum ya wannan babu laifi amma so ake da mutum ya kalla sai kawai da kansa abin da ka kalla ba da niyya ba ka wai da haka sai ka ga abin to sai ka maza kawai da kanka dan saboda kada zama fitina dimantar kallon bayan ka kalla kuma ka tsayar da idan ka kai saiki. to wannan shine fitina za ta biyo baya ko bayan ka kalla ka da kai ka sake mayarwa na daya da na biyu da na uku to wannan shine fitina take biyo baya na farko dai wanda kai wanda ba da niyya ba shari'a ba ta kama ka da shi ko ba a rubuta maka zunubi amma idan ka tsayar da idan ka to kuma daga nan za a cigaba da rubuta zunubi ko ka sake mai na biyu da na uku nan za a rubuta maka zunubi an gane ko a to wannan kuma ai daban idan an ce kallo dan neman aure wannan kuma daban yake baya cikin wannan babu idan kallo da neman aure ne mai ma aure kan titi ke tsaya yana zabar mutum akan titi ya zo ne ya tsaya mutum ya ce to wannan da saura ba sai ba idan kallon wannan zai fita lafiya duk wanda ya wannan ai mai neman aure dama farko ba wai siffa ta jiki take abin siffa ta jiki tana da muhimmanci amma ba shine abin da ya sai damu ba bincike ki? ina ne gidan kirki ina ne gidan mutanen kirki ina ne gidan dattijai dattijai ba masu yawan shekaru ba a mai magana ka ritan bar kyaure ko <laughs> in ya ce ki baya a'a wanda a zuciya yana da kana'a ba shi ne abin da wani ne ya faɗa wancan mutum wannan gwagwarwan bai ba to shi ne idan mutum ya faɗa magana dahir shi ne da tijo to sai mutum ya tambaya ina ne gidan da tije waɗanda suke masu magana ɗaya sannan kuma akwai kamala sannan akwai tarbiyya ta gari to sai mutum ya je gidan ya ce yana neman aure a gidan musamman kuma in ya san matar wannan babu ne. yadda zai ya san matar kuma ya tambaye makautan gidan mana idan yar uwarsa tana aure a unguwar ya tambaya gida kaza gida kaza dinnan wani gida dace aure ai gida kaza kan ya dace aure to da wadawa kika sani a gidan ai da wanta da wanta da wanta a tunanin wace ta tafi a tunani na dai wacce ko wanta ko wanta ko wanta to sai mutum yake nemi izinin mahaifin take sai ya zo zance idan ya zo zance kaga ya halatta ya kalle ta da manzon Allah ma ya kalla mace ta zo ta ce na bayar da kaina gare ka manzon Allah fa adan nazara ilaiha manzon Allah ya kafa mata ido sannan ya sanda da kansa da ya kalle ta ya kalle ta sai ya da kansa wani sahabi ce in baka da bukata manzo Allah yana da bukata to wannan cewa ya zura mata ido bayan ya kalle ta ya kalle ta ya sada ido anan suka ce hujja ne kan cewa idan kana son mace da aure ka kalle ta in ka gaba taimaka ba shikenan kuma sai ka janye Jabir dan Abdullahi ya kasance yana labewa dan ya ga matar da zai aura a takaice dai shi kallo dan kai aure wannan ya halatta amma ga matakan da ake bi to kuma nan gurin da mai da mai ya kamata mutum ya kalla to nan gurin malamai sun yi maganganu guda uku akwai magana ta yan zafi da yawa akwai magana ta masu sakaci da yawa akwai magana ta tsaka tsakiya magana ta tsaka tsakiyar ne isa daidai maganar yan zafi da yawa wanda suka ce bai halatta ka kalli ko ina ba sai fuska da tafukan hannu duk inda ka kalla haramun ne in ba fuska ba in ba tafukan hannu ba gashin kai fito ka kalla haramun ne ka kalli wuya ka kalli yara banta duk haramun ne dole ta sa safar kafa ta rirrife ko ina da ko ina kar ka kalli ko ina to wannan kaga sun zafa ba akwai wanda suke shafa ba za a yi kallon ba sai dai ku yi zance min yi hijab daga bayan labule duk akwai fuka wanda suka ce wannan to wannan duk sun zafafa ba su da dalili cikin qur'ani ko hadisi akwai masu sakaci kuma irin nasu ibn hazm suka ce ya laka kallu ko ina illa sau'ata ne sai auran nan guda biyu gaba da bayan nan ne kawai bai halatta ba amma banda nan ko ina kaga wannan akwai ta'adiyya ce to amma na saka tsakiya sune sai imamu ahmad bin hanbal yace ya halatta ka kallu duk abin da ta iya bayyana da shi a gaban muharraminta kaga ko a gaban muharraminta ai tana iya bayyana da tsintsiyar hannunta a waje gashin kanta a waje haka shara banta a waje amma dai da wuya ta bude kirjinta ko gaban muharramunta inda yana mutunci ce inda gidan ana mutunci to kaga kenan abin da ya halatta ka kalla shine abin da ta iya bayyana da shi a gaban muharramanta yayyanta kannanta da mahaifinta da kanin babanta ba tare da ta ci ta damu ba ba tare da sun ce kuma ta yi rashin mutunci ba to irin nan ya halatta ka kalla to amma a wani hali za ka zo wannan suka ta yi hujjar mu akan wannan shine jabir dan abdullahi ya ya kasance yana ladewa yana bin matar da yake so aura yana binta da kallo yana labewa ba ta sani ba suka ce da ko zai kalle ta ba ta sani ba lalle zai kalli wani abin da inda ta sani ba za ta bayyana ba ko ba haka bane ba to daga nan gurin da suka ce ma yazharu galiban amama al maharib irin abin da zai iya bayyana a gaban maharib to wannan ya halatta mutum ya kalla to kuma wannan ba za ka ce ba za ka je zance yau ka je gobe ka je jibi kallo ɗaya ya wadatar idan dai ka kalla sau ɗaya in ta yi ta yi in ba ta yi ba ko ba ta yi ba sauran zance kuma in za ta cigaba da zuwa zance kuma ta cigaba da iya sa su zanta wannan babu ne shi zuwa zance mai tattaunawa ne shi ma karye yawa Inda iyaye suna da kirki kan zance yawa aka je so uku hudu in yayi yawa biyar ai magana ta kare ta daura aure kuma da ake so ai ba ka'idodin ka za ka tabbata da sharuɗa ba za ka faɗi sharuɗa ita ma za ta faɗi sharuɗa amma yawan wannan zafin zancen a je zance tun karfe takwas da rabi kuma ba wani wajen ba sai sha biyu kuma a cikin tsoro cikin duhu ba kowa ka ai dole akwai matsala ne ba mu hazali ba kowa kai ko kai san kai ba bala'i ka bade ba ai ya kamata mutum ya dauki matakai na tsaro kada ya fada cikin abin da zai jawo wa kansa fushin ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah zai a hankali za mu yi tsare ragewa barnonin mu dan mutum idan koda ya karanta addini kuma ga wani abin da ya tashi gana ya a garin su to kuma barin abin da mutum ya saba gani a garin su yana da wahala ba abin da ya fi wa zuciya wahalan bari irin abin da ka saba da shi to Allah shi mu daga manka to kaga mutum zai zanto mai rantsa ido kuma ya zanto mai kafful ada kamewa ba zai cutar da mutane da harshe ba ba zai cutar da su da hannu ba dan manzo Allah ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshen sa suka kubuta kuma daga sharrin hannunsa ga kuma mayar da sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ga umarni da kyakkyawa ga hannu da gona wata kuna alaikum الثامن حديث نتفت في سنة بابي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ خاتمك خذ خاتمك انتفع به qala la wallahi la akhudhu abadan wa qad saraha wa qad sarahahu rasulullah sallallahu alaihi wa da Abbas Allah ya kare da yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'a khatiman min zahab ko kace khatim ko kace khatam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga khatam ya ga zinari ya ga zobe na zinari bi yadi rajulin a hannun wani mutum ya sa shi a hannunsa fa nazahu sai manzon Allah ya cire shi fa tarahu ya jefar da shi wa kana nan take kuma yace ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fa yaj'aluha fi yadihi dayan ku zai fuskanci garwashin wuta ya zo ya sa shi a hannunsa kirkiri yana ji yana gani fa qila lirrajul manzo Allah ya tafi sai aka ce da wannan mutum bawan Allah dan ba da maza ba rasulullah bayan manzo Allah ya riga ya tafi aka ce da shi khudh khatamaka in tafi bihi kin dinarin kamar kai amfani da shi sawa ne manzon Allah ya hana amma ka ai dauka kai amfani da shi ta wata hanyar da ba sawa ba ko ka bayar kyauta ga wata yar uwarka ya ko kanwa tunda dai mazaje an haramta musu zinari ai mata ba haramta musu ba kin kai amfani da shi wajen kyauta ko wajen sayarwa ko wani abu daban kaga inda zai dauka dan wannan amfanin wanda an halatta shi a shari'ance ya halatta an gane ko amma da aka bashi wannan shawara khuz khatamak dauki zinari ka in tafi bihi ya amfani da shi ta wata hanyar daban ba sawa ba kala sai ce la yace a a wallahi la akhudhu abada yace wallahi har abada kan bazan dauke shi ba wa kad sarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhalin manzo Allah ya riga dauka ya jifa da shi kuma ya dauka ba zai yi ba ya dauka wannan shine wato ainihin tsananin bin manzon Allah tsananin biyayya da sabbin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa da amincin Allah tabbata gare shi wato biyayya kenan irin wanda ake bukata da mubaraka sun ci sali amr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi ke nuna wa manzo Allah ya kawar da munkari da da me da hannu marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi bal illam yastati bil lisani bal fa illam yastati bi qalbi manzo Allah ya hada ababan guda biyu al inkaru bi al yad wal inkaru bi maza bil lisan domin da ya kama shi ya kwace zoben ya jefar kaga inkari ne da hannunsa sannan kuma nan take ce ya abidu ahadukum ila jamratin min nar fa yaj'aluha fi yadihi wannan inkarun ne maza bil lisan fi anul wa to kako idan da mutum ya kai wannan matsayin wajen inkarin munkari lalle ya kai babban matsayi dan ladan su zai fi wanda za a ce ya inkari da baki kadai ko ya inkari da hannu kadai in dai mutum ya hada guda biyu don hada guda biyu bayan ka hana wannan kuma nan take ka hana sauran ina fatan kun fahimta sannan hadisin na nuna mana cewa wato sanya zinari a wurin mazaje a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne amma mata wannan ya halatta su sa an gane ko to ko da su mata an yi sabani dangane da abin da ke kira azhabul muhallak zinari da yake kewayayye duk abin da ke kewayayye kamar zobe ba kewayayye ba ne zai kewaye dan yatsa kamar sarka ta zinari ba kewayayya ba ce ba za ta kewaye wuya kamar awarwaro duk waɗannan menene kewayayyen abu ne shine ake kira azhabul muhallak akwai maganganun malamai da suke cewa in dai zinari ya zama kewayayye ko da mace ce bai halatta ta saba amma wanda ba kewayayye ba fa kamar ta yi bajo da shi kamar ta yi botura na riga da shi batun din da za ta sa a jikin rigarta da shi ko a hannu duk wannan babu ne ko kuma ya zanto babbar sarkar kan sarkar na zinari ne amma abin da ya kewaye kuma wani sinadari na daban ah, azurfa ce ta sa ko lu'ulu'i ne ta sa ko wani abu ne wanda ba zinari ba ko zaren lilo ne ta sa ta sa dai duk abin da za ta sa kaga dai wannan a wato a kundin kan sarkar ne mai zinari amma abin da yake ya biya zinari ba suka ce to wannan a shi azhabul muhallad baya halatta ko da da mace kaga wannan fatawar ko akwai zafi sosai to amma ba za san mu kalla ba hadisan da suka zo cikin ta zai inganta ko ba ta inganta ba sannan kuma ba yawan waɗanda suka faɗi da lallai ra'ayin jumhuri mafiya yawan malamai suka ce su dai mata zinari alal itlaq ta iya safa sawabun kana muhallak aw ghayr muhallak kana muhallakan aw ghayra muhallakin ko da muhallak ne ko ba mu ghayr muhallak ne dai za su iya safa to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a suna da hadisai daban waɗanda suke nuna haka musamman Sheikh Nasiruddin Albani ya koro dukkan hadisan cikin littafin Adabuz Zifaf to sai a hattara kenan hadisan cikin gantattu ne hadisan duk waɗanda suka magana kan zabul mu'allaq gaba ɗayan su ingantattu ne ba ɗaya daga cikin su da'ifi aiki sabon amma su jumhur suna da tawilin da suke musu suna da fassaran da suke wa hadisan waɗansu su za a fasu waɗansu kuma su yi musu tawili ma'ana su ba su wata fassara daban wadda ba ta nuna haramcin sanya wannan kewayayyen to wallahi dai abin da ya fi dai shine da amma yuri buka ila ma la yuribuka ka san dai in baka sa ke kewaye ba ko in baki sa ke kewaye ba kin san cewa ba za ki mutu ba a tashe ki a ce dan me baki sa ke kewaye ba in mutum yana santa dai ya san me ya fita da gobe amma in kin sa to kila wakala a wani kaulin baki da laifi a wani kaulin kina da laifi kaga ana ba a san me ake ciki ba kenan na taɓa bayan wannan karatun a wani wuri sai aka ce idan ni ba da kuɗin da zan sayawa mata ta zinari ne ke zan haka mata suka rubuto mu a rubuce dan baka da kuɗin da zaka sayo matar ka zinari ne zaka hana mu Na ce a sa lafiya <laughs> ba dai ne hadisi na faɗa ba <laughs> to Allah shi mana gaban kasa a cikin wannan hadisi dai ya bayyana gare mu sarari irin yadda sahabbai ke tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kulura shi mallaka zinari daban ko amfani da shi daban namiji an haramta masa zinari amma in ya mallaka ba da laifi amma ya kayi fafi da shi ya zama agogonsa ya zama zobensa wannan haramun ne to ballantana kuma ya sa sarka ai wannan kuma haramun kashi biyu na farko sanya sarka kamar ne da mata ne sannan kuma ka ta zinari a kaga laifi na biyu kenan kamar yadda waɗansu suke daga cikin samari idan mutum ya kai ya kawo sai ya shi da sarka a wuya to wannan kamar ne da mata ce ko da zarar lilo kai sarka da shi kasa a wuya manzo Allah ya ce la'ana Allahu al-mutakabbihina min ar-rijal nisa wal mutakabbihati min an-nisa bir rijal Allah ya la'anci mazaje da suke kamanceceniya da mata Allah ya la'anci mataye da suke kamanceceniya da maza ba a san kai kama da mace an gane ko to kaga sanya shi ne a cikin shari'a ta hanaka amma at-tamlik at-tamalluk ka shi fa ya halatta ka mallake shi to kana ko da cikin masallacin da mallakar ka ya halatta amma ba za ka sanya a cikin kai tafafi da shi ba ka iya sayarwa ka samu kudin ka yi amfani da su ka iya yin kyauta da shi ka iya baiwa kannan ka mata ka iya baiwa matanka ka iya kaza ka iya kaza da shi dukkan anwa'ul intifa almazun biha shar'an ba dai sawa ba za ka iya yin amfani da shi ina ba kun fahimta kun ga mallaka daban kuma sawa kuma a jiki kuma daban dan haka ga shi yasa lokacin da wannan sahabi manzo Allah ya fati ya jefar to za ka iya cewa me yasa manzo Allah ya kwace ya jefar tare cewa shi zinarin ba haramta mallakar sa ba sai aka ce manzo Allah ya haka ne domin shaddadawa wajen inkari kila kuma ya gabata a baya ya taba haramtawa amma wannan bai ji ba sai ya dauki wannan matakin ne ya kwace abin ya jefar ina fata an fahimta to kaga idan mutum ya sami damar zai inkari munkari ta wannan hanyar da kyau wato wata rana muna ah, muna makka mun fito daga ɗakin ka'aba tare da malam abdulrahman sai ga waɗansu masarawa sun zo za su yi aikin umara ɗaya daga cikin su ba a hannu kusa ga ga ɗakin ka'aba yana duka tabarsa sai mala abdul hadu ya kira wasu ya zo sai kama hannun shi da karfi ya murɗe ya ta ba ya je fasa ya yi masa hausa kuma kuma ya yi hausa bai san biya ta ba ai Eh, ba na manta wannan mokin nan lallai mun ga abin mamaki nan nan ba ba ma shi ba masalan da abin ya faru ba ko mu abokan tafiyar abin dai wannan an ce mutum ko da wani lokaci za ka yi irin wannan inkarin munkar ɗin ka lura da maslaha idan kana da tabbas ɗin idan ka ɓarar da munkarin lallai maslaha za ta faru ba wata ɓarna da za ta biyo baya wadda ta fi munkarin girma kenan sai ka yi amma in ka san akwai wata barna da za ta biyo baya wadda ta fi munkarin girma kaga zai maka wahala ina fata mun fahimta kamar da mutum ya tafi wajen eh, yan daba suna cikin shan ganyen su ko suna cikin shan barasa ya ɗauki kwalaban ya je farsi kadai wajen su ashirin kaga ai wannan munkarin da zai ya inkarin munkari amma barna da za ta biyo baya fa kaga suna da tafi muni to amma idan kuna da yawa su goma kun kai ku kuma wajen ku talatin ko ku hamsin ko ka je kuka fafata kwale bane giya ko ka ci sha kunu kai ta kabira kaga za su baje ni to wannan idan ba haka ba abin da zai faru na barna illahi ya ka an yi masa wannan za a iya wannan amma in an san cewa a za su zo dare kuma su ketare gidan wani su yanka wancan su yanka wancan kuma wannan kauta ba amma an san cewa a su ma sun san idan suka zo dare da an yi kabbara kuma ba za su kai labari ba to kaga shi kenan wato dai dole mutum ya kalli maslaha da me da mafsada da wani suna cewa dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih toshe barna shi yafi muhimmanci sama da jawo amfani yanzu idan ka rusa wannan al'amura na giya amfani aka samu amma idan ya kasance abin da zai biyo baya kaza da kaza da kaza da kaza da kaza masu to kuma barna ta faru kenan su zai ka da wannan yar karamar barna ta cigaba da faruwa gudun kar wanda fi ta girma ta biyo baya التاسع عن ابي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم wannan hadisi na tara an karbo daga Abu Sa'id shine Al-Hasan al-Basri wanda ake masa takin sayyidu tabi'ina daya daga cikin shugabannin tabi'ai kenan anna A'iz ibn Amr radiyallahu anhu dakhala ala Ubaydillah ibn Ziyad A'iz ibn Amr wanda sahabi ne ya shiga ya je wurin mutumin da ake kira Ubaydillah ibn Ziyad ya shiga wajensa ya je domin ya wazance shi bakala yace ai bunai wanda shi wannan ubaidullah bin ziyad din ba baya cikin sahabbai yana cikin tabi'ai ne sai shi wannan sahabi yace ai bunai ya dana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul lalle ni na ji manzon Allah sura da mutum Allah tabbata gare shi na cewa inna sharrar ri'a al-hutama manzo Allah ce mafi sharrin makiyaya al-utama wanda yake kora dabbobinsa a guje mafi sharri daga cikin masu kiwo shine wanda idan ya zo kora dabbobi ya ta bunsa a guje da ki wannan da sanda ya modu wannan ya kora wannan ta take wannan ta bai damu ba amma mafi alherin su shine mai kora su a hankali baya kora wannan da ta take wannan ta danne wannan a yana tafiya da su a nazari a hankali manzo Allah ya kusanta wannan hadisi wanda yake maganar makiyaya yana nufin shugabanni mafi sharri daga cikin shugabannin jama'a su ne masu zalunta talakawan mafiya sharrin shugabanni masu zalunta talakawan kaga ai dabbobi su ne talakawan makiyayi tunanin su kullum ina ciyawa take lublub ya fita da su da wuri bayan sun yi kiwo ina ruwa yake ya je ya kola su ta bayan sun kola su ya za a dawo gida kafin almuru don ya kai su inda zai tara su su kwanta wuri mai kyau ya yi shimfiɗa ya hura wuta don ya zama mai gadin su kuma kafin gari ya waye kaga ai ya kai matuka wajen bayar da kulawarsa to haka ake so shugaba ya zama to dangane da talakawansa amma duka makiyayin da ba ruwan shi da zabar ina ciyawa take mai kyau ina ruwa yake mai kyau da za a sha ya za a dawo daga ciwo da wuri a koma garke a tara su inda ya dace a kewaye su a sa kare a nan a sa kare a nan dan kar wani zo sace su kar wani musu ta'addanci shi kuma ya hura wuta dan wannan wutar ko da dajin da yake akwai kura kura ba ta son ta je inda wuta take dukkan naman daji baya son ya je inda wuta take dan bai san me ke faruwa ba to shi yasa ya suke da wannan dabara sai ka kura wuta ta yi ta kai kai ta bacin ka ba wata kura da za ta saka maka farmaki to kaga wannan ya kai mutuka wajen kulawa da dabbobin sa kenan to haka ake son shugaba ya kai mutuka wajen kulawa da sa shugaban karamar hukuma gwamnan jiha kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya kwamishinan harkokin ilimi duka kowanne ne gwargwadon abin da yake karkashin ofishin ka dole ka zanto mai kulawa da shi in ko baka kulawa da wannan to kai ne mafi sharrin al'umma to dan Allah wata ma'aikata ce take aikin ta daidai ɗari bisa ɗari wanda talaka ke jin ya nasu tana yin aikin ta shin ma'aikatar harkokin ilimi ko ma'aikatar kiwon lafiya ko ma'aikatar ayyuka da gidaje wacce ce take aikin ta daidai waɗannan al'amura guda biyu rayuwar al'umma tana da alaka da su ba su mai karfin gaske ma'aikatar ilimi dan anan ne ake samar da mutane zakakurai tun daga matakin ilimi na farko firamare zuwa na biyu na uku zuwa na hudu a nan ake samar da mutanen da zarata da za su shugabanci kasa su samu tarbiyya da ilimi garwaye da juna ko kuma kwamishinan da ke kula da harkokin kiwon lafiya don tsare jama'a daga dukkan wani farmaki na cutuka ko yaduwar su ko kwamishinan da ke kula da ayyuka na yau da gobe gyaran titi idan titi ya yi ramuka gyara gada idan an ga za ta kare haka za a ga ana kallon gada za ta kare a Najeriya kwamishina ya bi ta kai gwamna ya ta kai waye ya ta kai ana kallon ta ruwa na zaizaye ta har a'a ba za a gyara ba sai in ta rufe wa ana ganin in an je za a gyara yanzu to ba za a samu wata kungila mai tsoka da za a bayar ba a yi sata da yawa amma a bari ta kare tukuna ko da za ta kare da mutane a fada a mutu ba komai in dai zai samu kuɗi a aljihunsa ya zaune za ka gada gata nan tana tangal tangal ana ana kallon an ki gyarawa wa yake aikin sa daidai yasa ba mu jin daɗin rayuwar mu ba mai aikin sa daidai ba mu aikatar da ke gudanar da aikin ta dari bisa dari budget da za a karanta gwamnati ya karanta ko shugaban kasa wani abu ne da aka saba irin formalities daidai duk shekara za a karanta amma dai ba yadda za a ce wai waɗannan kuɗin da ake warewa talakawa na ganin amfanin su ƙarya ne sun za a ba da kwangila abin ɗari biyar sai a bayar da dubu biyar an ka shi so goma haka ake yin al'amura kwangilar da ba za a kashe dubu ɗari biyar ba sai a ce ta shi nan a miliyan uku ko miliyan hudu ko miliyan biyar saboda rashin kirki saboda rashin mutunci ka je ka sace kuɗin ka zo kuma baka samu kwanciyar hankali ba duk an sace kuɗin ba magani a asibiti ba wutar lantarki mai kyau kuma kai ne zaka zo kuma kana biya wa ƴaƴanka magani ko mai tsada kuma ana damfarar ka asibitoci masu zaman kansu da ka gyara na gwamnatin da baka samu wannan matsalar ba kuma dole ka kai ƴaƴanka makaranta kuma ba ta gwamnati ko mai tsada a damfare ka kuma babu ilimin kirki a ciki ba tarbiyyar addini da ka gyara ta gwamnatin da haka bata faru ba kuma kai ne zaka zo kuma dole ka sai generator standby kuma ka rinka sayan diesel ka rinka sayan petrol inda ka bar kuɗin an gyara nefa da baka bukaci wannan ba yanzu generator ba shine standby ba nefa din ce standby shi generator shi ke aikin 100 bisa 100 ko 80 cikin 100 nefa ce standby saboda duk duk an sace arzikin kudin ba mai jin daɗi a ciki domin su ka'ida shi ne lokacin da duk kuɗi suka karu sai kofofin kashe su kuma su ƙara yaduwa don gulace gulacen ka za su karu ajanda za ta yi maka yawa na ina son kaza ina son kaza idan suka rabu kuma dole ka rage idan suka rabu kuma dole ka rabu har za ka je abin da za ka ga cewa inda ka tsaya da shi ma da zai ishe ka har ka gama shekarun ka mutu amma sai ka kara da yawa ko ka yi aikin arziki ba kuma ka mutu ka je a yi maka hisabi ko saboda haka lalle mu ji tsoron Allah manzo Allah ce inna sharrar ri'a al-hutama mafi sharrin makiyaya shine wanda baya kulawa da dabbobinsa wanda yake kora su da karfi yana dukan su wannan sahabi da yake karantar da wannan tabi'i wannan hadisi yace fa iyyaka an takuna minhu ka tsorace kasancewa daga cikin irin wannan makiyaya ka yana da wani mukami ne a gwamnati ke faɗa masa wannan wannan bai ke nuna wa idan malami ya je wurin jami'in gwamnati zai faɗa masa Allah ne amma ka je a gaban sa kai masa addu'a addu'ar munafiki kenan in za ka yi masa addu'a ka bari zai ka tashi cikin dare addu'ar da kai ma mala'ika zai ce maka abinda ka roƙa masa kai ma Allah baka amma bai da kai addu'a ofishin shugaban karamar hukuma addu'a ofishin gwamnati addu'a gidan sarki addu'a ina ne addu'a za ka yi wa mutum tsakaninka da Allah a lokacin abin amma me za ka je masa addu'a a gaban sa ya zama munafiki kenan duk ka je gaban sa sai ka faɗa masa gaskiya kuma ka ga izza ta sahabi manzon Allah duk mulkin mai mulkin bai daure masa kai sai ai bune kai dana ai na tabbatar a cikin dattijan malamai a Kano akwai wanda ya sai faɗa gwamnan Kano haka to amma wa ya faɗa ya sai faɗa shugaban karamar hukumar Dala ko na birni da kewaye ko na Gwale ko na Kumbotsu haka amma waye ya faɗa duk girman sa duk shekarun sa din limancin sa idan yaje kuma kamar ya tsufe takalmi kafin ya shiga ofishin shugaban karamar hukumar yau kaje kana tsufe takalmi a kofar shugaban eh, chairman na local government yau ya za yi ma ji tsoron ka kuma ara haka wai da ka wani yana ganin an ce malam ne ya hankalinsa ya tashi sai ka kawo takalmi kana duddukawa sannan ku kada ka zauna naka da naka naka shike nan ka zama arna ban ka dinta bi ka da yan bula da yan naira 20 20 a cikin da nauyi da yawa sai ka je ka bude ka ga shike nan kai baka yi kai baka yi wa'azi ba kai kuma baka morewa duniya ba wallahi ba za mu samu gyara ba dole sai mun samu jaruman malamai da su tsaya su faɗa mu shari'a gaskiya kuma yanzu a faɗa gaskiya dama sai ka cire san rai daga duk abin da mutane za su baka ka haƙura da abinda ubangiji da Allah ya baka kuma ka saisaita rayuwarka daidai ka yi saitin kanka ka bai kanka wata tarbiyya ta ka iya kowace irin rayuwa ranar da aka samu shinkafa da salad da naman kaji a ci gobe idan ba samu ba za a iya cin zogale sai ka shirya wa haka kar ka dauka tunda dai na saba cin shinkafa da tun tunda na saba kaza tunda na saba kaza to ba na cin in sauko daga wannan matsayin ba za ka faɗi gaskiya ba in kai wannan amma an ka dauki matakin a shirye kake duk abin da ya zo za a tafi a haka ka sai ta rayuwar kuma ka sai ta rayuwar ka akan haka kuma ya yanka su haka duk mai mu'amala da kai san wannan baka da wata kaida cewa dole sai kaza abin da ya samu yi za a yi ranar da aka samu gadon kwanci a kwana ranar da ba samu ba kwanta akan kesu wata rana ba kawai za kwana ba kuma tsakanin rayuwar da za ka yi ta duniya da kwanan da kai akan gado da wanda za ka yi cikin kabari wanne zai fi yawa a ka dole sai da tarbiyya yace fa iyyaka an takuna minhum ka ka kuskura ka kasance cikin su fa qala lahu sai wannan mai mulki yace da shi ijlis fa inna ma anta min nukhalati asrar muhammad yace zauna kai kana cikin baragurbin sahabban manzon Allah ka ji dan wannan bakar magana ijlis zauna akai maka Allah yi mana shiru fa inna ma anta min nukhalati nukhalafa dusa kenan inna min muhammad kai kana cikin dusa ci baya ma ko da cikin sabon manzon Allah baka kai matsayin da zaka zo kai mu wannan wa'azin ba kaga gafarota da ma jiji da kai ne mai mulki kenan mai mulki ne yake da abokane ku fada tare ku tashi tare ku yakin neman zabe ku raka shi ayi kaza ayi kaza a tafa ya je gidanka ya ta abinci ka je gidanka ka ta abinci ya je amma da zaran an rantsar da shi duk abokanansa sun zama yaransa sai dai mai gida ya fito mai gida bai fito amma ko kallo ba za su tsara masa ido su kalle shi da suke kallon shi da kafin ya zama yadda da wannan matsayin ba sai dai kuma a san da kai haka kuma da sauran ai ya fito ai gaskiya ya shiga baya san kai masa magana har kawai ya zama dodo amma da wani dodo ai ya fito ai baya san kai masa magana yanzu ai jama'a sun masa yawa menene wai yanzu tun da ya zama shugaban karamar hukuma baya da aboki sai shugaban karamar hukuma dan uwansa tun da ya zama gwamna ba da aboki sai gwamnoni tun da ya zama kwamishina ba da aboki sai kwamishina tun da ya zama famanan sakatare ba da aboki sai wannan ana kuma sai ka sauko waɗannan kuma abokan da kuma sai kuma ku sake ya za ku yi da koyi wani girman kai ne masu mulkin mulki mulkin ne ba ta bai ba san ka aka fara sai saka haka ka ringa shi da kai ai dukkan wanda kaga cewa wai kawai dan ya samu mukami ya zubar da abokan sa dama baya da mutunci dan ya samu kuɗi ya zubar da abokan sa dama baya da mutunci menene kuma sai su zama abu sai su zama yaran mutum kawai sai dai a aike su a daka musu tsawa ba ce su yi magana ba ce su ba da nasiha ba ce su ba da shawara ba sai an samu mai karfin halin da zai masa magana sai yana kallon ka mamaki ki ya kai da cikin abokan da dan kuna kai kadai ne kake taurin kai kai ne ka ba da shawara yanzu kallon da zai ma haka yake cewa bilisan hali yace ijlis fa inna ma anta min nukhalati ashabi muhammad fa qala sai sahabin yace da shi wa hal kanat lahum nukhala tsammanin ka sahabbai suna da dusa dukkan su samfuri ɗaya ne Dukkansu al'umma ce guda zurriyatan ba'dha min ba'd ce inna ma kanat an-nukhalatu ba'dahum wa fi ghayrihim eh in ka ci ma baya da dusa to ai wannan a waɗanda za su biyo bayan su kenan amma ba a cikin su sahabbai ba dukkanin su bai ɗaya suke dukkanin su da al-muhajirun da al-ansar Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum gaba ɗayan su kenan jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim Allah ya hada su gaba ɗaya ya ce gaba ɗaya sun rabota gaba ɗaya an yafe musu gaba ɗaya kaza a cikin su zaka ce akwai wani bar gurbi ba wani bar gurbi cikin sahabbai ba wani bar gurbi kaga wannan sai yake nuna mana ada na cewa a ce idan wani mai mulki na farna ya kamata ya faɗa masa wannan faɗa masa dan ko matsayi matsayi ne dan eh, abinda wani malam wani zai iya faɗa wani ba zai iya faɗa ba a inda waje je ya rawa aka ba shi lada wani in ya rawa mai za a yi masa waje duka za a yi masa to sai mutum ya lura da irin wannan hikimomin ya kiyaye wallahi akwai malaman da sun isa su je su tsare gwamnati su faɗa masa kuma ba abin da zai faru sun isa su je su tsaya gaban sarki su faɗa masa kuma ba abin da zai faru kawai su ne matsorata suka tilasta mu muke kumfan baki inda sun faɗa da ba za mu ce komai ba amma larura ta muke faɗa mu kila da shekarun mu da wadatuwar ilimin mu da hikimar mu da azancin zancen mu bai kai mu faɗa ba amma tun da sun ki faɗa a tsaya a mutu haka mu dai da a ce an mutu haka kawai waɗansu sun kai mu sun baro to gara ma duk abin da zai faru ya faru mu za mu faɗa amma ina dalilin wadannan suke faɗa a ko wanda yake da shekaru da rawani da kwagiri da kandirin da zai rike ya je ya tsaya ya kafa sandar a gaban teburin gwamna ko a gaban teburin kwamishina ce abu kaza da ake bai dace ba an saba aya kaza an saba kaza ga irin muridan nan masu rike takalmin malam daga baya sun zanzare ido a <laughs> yi yana da yansu malamin ba yana da irin muridan nan ba ko daula kwarai zai ji zaga muridai yiwu an tafi to shi zai je da su a me ko masa ruwa me ko masa ce ba ruwa na da ruwan ku ba ruwa na da coca cola ku wannan ba shine a gabana ba a gyara al'amurra Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ke sa mulki ya dore shine adalci ga abin da ke sa mulki ya karye shine zalunci Allah bai yarda zalunci ba dan haka ya fara haramtawa kansa zalunci kafin ya haramta shi gaba bayi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi kaga ya fara kaidar ya haranta wa kansa sannan shi da bai fala ta zalamu kar ku yi zalunci wa dalsu kuma muharraman fala ta zalamu duk malamin da ya faɗa haka sai mutuncin sai kan mutuncin sai kan wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi al-ashir an huzaifah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف wala tanhawunna na munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha ya iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun wani hadisi an karbo daga Huzaifa ibn Allah ya kare da gare daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da iyalan gidansa kala ya ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rai na ke hannunsa Lata ta'murunna bil ma'ruf wallahi lalle ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar wallahi lalle ku yi hani daga mummuna aw la yutikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu ko kuma ya yi dab ya kusata Allah ya aiko muku da wata ukuba daga wajensa wace irin ukuba waɗansu malamai suka fassara cewa sune azzaluman shugabanni waɗansu malamai suka ce fari waɗansu malamai suka ce cutuka waɗansu malamai suka ce karancin amfanin gona da yawan mace ko menene dai Allah na iya aiko wa mutane in ba a umarni da kyakkyawa ba a hani daga mummuna yace sun mata da'unahu idan ya aiko muku da eh, da hukuma din daga wajensa sannan sai ku yi ta roƙonsa kuna kiransa wala da lakum ko ba za a ansa muku ba saboda idan aka ce ga wani laifi da yake jawo masifa sai mutane suna laifin sai masifa ta zo to irin wannan ko kun yi addu'a addu'ar ba za ta dauke masifar ba sai kun daina laifin abinda mutane ba sa gane yake musamman malam bahaushe ko na sai a abin sai du'a mm. a abin sai addu'a zaka iya kawar da barna da annanka dame me zaka tsaya kana wani sai du'a sai addu'a sai du'a sai addu'a mutane ko dubu ɗari biyar a karamar hukuma ko waɗansu 'yan majalisar karamar hukuma su raba kuɗin ku kuma duk kun sani malamai sun sani hakimai sun sani dagatai sun sani yara maza da mata kowa ya sani kuma sai dai ku tsaya kuna cewa sai yi. tsarin mulki ya ba ku dama idan an samu kashi biyu cikin uku za ku iya jefa kuri'a ku ce kun sauke shugaban karamar hukuma ku sai sake zabe duk inda aka sauke wannan aka sauke wancan karamar hukuma biyu cikin kananan hukumomin Kano wallahi sauran sai sun da daidai to amma yanzu sanin kowa ne a kananan hukumomi ba maganar aiki ake ba magana ce ta idan raban karamar hukuma ya zo za a raba za a raba tsakanin chairman da kansaloli da waye kowa a bashi daidai nashi a rinka raba kudi a gugu akwai majalisar karamar hukumar da muka samu cikakken rahoton cewa leburan da ke wajen ba cinikin buhu yake ka san mai cinikin buhun saboda yan an zo rabon kuɗi din nan kowa zai sai buhu a wurin wannan masinja tsakanin shugaban karamar hukumar da nasu haka ake raba kuɗin a buhu irin kuɗin nan da ake samu na rabeno an karɓo kuɗin dasa an karɓo kuɗin eh, kasuwa an karɓo kuɗin wane ne an yi waye waye waye haka ake raba su a buhu a ba kowa nasa wani lokacin kuma haka za a karɓo daga banki a buhu a ba kowa nasa tunda ba kowa ne ya san mu'amalar banki a cikin su ba a je a fito da su in an fito da su sai a kasa akan tebur sai abin da ta sa shi yasa a kananan hukumomi ake tafiya wuki an tun ranar alhamis ko ba a dawowa daga wuki an sai ranar talata <laughs> ma'ana eh, laraba da alhamis din kenan za a yi da dai kananan hukumomin kauye da in dai gagarar nan yan majalisa sun shiga majalisar karamar hukuma ta cika to lalle kuɗi ne suka zo rabon sa ya zo daga gwamnatin tarayya kenan za a karkata kowa ya amma ba wannan ko ba wannan na sai dai mu tsaya mana ai Allah ya gyara ai Allah ya kiyaye wallahi muka tafi haka ba zai kiyaye ba ina faɗa muku gaskiya idan mai bala ku umarai ke kyawu hani daga mummuna ba ba karamar hukumar da ba malami ba karamar hukumar da ba hakimi ba da gaci ba mai unguwa ba musu dan mai ba za a haɗu ba a je a faɗa shi gabanin ganin hukumar ai tawaye ai sai an yi rikici sanan za a baka hakkinka ba wanda za a ba hakkin sa yanzu a Najeriya eh, eh, daidai wajen da in ba ya zama dan sababi ba Allah kuwa in ka zama dan sababi hakkin ka zai fito amma baka zama dan sababi shi kenan kasa kana sai yi. sai yi kai ta addu'a fa la yustajabu lakum haka manzo Allah ce za ku yi ta addu'a ba za a an ku ba yau tun yanzu muke addu'a tun lokacin shagara yake addu'a har yau to an canja wannan a canja wannan an canja wannan a canja wannan saboda ba ma daukan matakin da suka dace saboda mai talakawan sun lalace ga cutar junansu ga haɗin junansu ga keta da mugunta ga shi kuma idan wannan ya sato ɗan kuɗi sai zo ba wannan naira ɗari ba wancan naira ashirin ya ba wancan tsohon riga ta shi kenan magana ta riga ta ƙare an shi ne mutumin kirki yana alheri mutum ne na jama'a رواه الترمذي وقال حديث حسن الهادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم hadisi na goma sha ɗaya daga Abu Sa'idu na Kuduri Allah shi kare ta a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir manzon Allah ce mafificin jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir kalma ta adalci kalma ta gaskiya inda sultanin ja'ir a wurin mai mulki wanda yake azzalimi ja'ir azzalimi mai zalunci kenan mai handama da babakire cikin dukiyar jama'a a faɗa masa kalmar gaskiya a yi masa karan tsaye a faɗa masa manzo ce wannan daga cikin mafificin jihadi akwai lokacin da malami ne zai faɗi kalmar idan malami ya kai matsayin ya faɗa akwai lokacin da attajiri ne zai faɗa yanzu nan gurin wannan yankin wannan titin da ungwagwarar dan Allah duk ba gidajen malamu bane ba nan gurin malamu ne nan gurin duk gidajen ga wasu masu kuɗi da yan boko da menene to cikin karamar wata karamar hukuma suke nan mai da duk abin da ake ba to haka idan ka koma kowace unguwa cikin unguwannin Kano zaka samu dattijai zaka samu masu kuɗi zaka samu malaman da za su iya kira gaban karamar hukumar gidansa abin da zai fi barazana shine su je ofishin karamar hukuma da kansu su tsaya suna shiga an buɗe musu kofa su kira a gaban laifurori su biya mata ba ma san shigar taka ko a gyara ko kuma a san yadda za a yi wallahi dole ya gyara to amma cikin tunda kun tsira ko malabu ne cikin sai ku kyale talaka suna can wahala shi yasa Allah kuma ba zai ba ku kwanciyar hankali ba ka samu nutsuwa a zuci dai ka ji daɗin kuɗin ka more ba zai yiwu ba ga kuɗin tuli ko ba za ka ji daɗin su ba a ga kun yi shiru ba ka kabara ko أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الثاني عشر حديث نشابيو عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه an karɓo daga abu abdullahi shine farin ibn shahab albajali ɗan dan kabilar bujaila kabilar ta cikin kabilun larabawa al-ahmasi wato shine al-ahmad ibn al-ghawd ɗaya daga cikin kakanninsa kenan ana danganta shi zuwa ga ɗaya daga cikin kakanninsa al-ahmad radiyallahu anhu anna rasulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa qad wada'a rijlahu fil gharzi wannan mutumin ya riga ya sanya kafarsa a cikin likafa shine likafa ko idan sirdi idan in an da ake dora kafa nan shine likafa ya sanya kafarsa cikin likafa zai hau abin hawansa kenan ya tambayi manzon Allah ayyul jihadi afdalu wani jihadi ne mafi fiti. قال سيما زالة كلمة حق عند سلطان جائر كلمة تجسكية أقبان شوقباء الظالم kaga ga jihadin da ba sai ka ji ka zubar da jini ba kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kalma ta gaskiya a wurin shugaba wanda ke azzalimi a a faɗa wa shugaba wannan kalmar yana daga cikin mafificin jihadi a wani hadisin manzan Allah yake cewa afdalul jihad an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu mafificin jihadi mutum ya yi jihadi da kansa ya yi jihadi da son zuciyarsa ya ga ya watsar da son zuciya ya buga tafiya wannan hadisi rawahu an-nasa'i bi isnadin sahihin ina nufin hadisin kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir wanda ya roto shi babu nasa'i da sanadi kuma wanda yake sahihi al-gharz bi ghainin mu'jamatin da gha mai dugo a sama maftuhatin gata da fatha sun mara'in ɗin, gara kuma mai sauri, sun mazayun sannan ga zaira wa huwa rikabu kauril jamali ne rikab wato ke kenan ta kauril jamal ta sadda rakumi ka na min jildin idan an yi shi da fata aw ko katako wakila a wani kaulin aka ce la yaktasu bi jildin wa khashabin baya ke bantuwa da wanda aka yi da fata ko katako kowane iri ne inda likafa ce shine alghar wa kaga wato kaga lokacin da wannan sahabi ya wannan tambaya kamar lokacin ina zai kamar zai ji yaki kenan ya yi haka ya sanya kafa salikafi kafin ya daga kafar ya hau ya ce manzan Allah ayyul jihadi afdalu so yake a ce tafiya akan doki sai manzan Allah ce kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir wai me yasa baka matsa mai shugabanni saboda idan shugabanni suka gyaru jama'a za su gyaru da su amma in shugabanni ba su gyaru ba jama'a za su yi wahalar gyaruwa saboda shugaban guda ɗaya zai magance maka matsaloli da dama daga cikin matsalolin al'amuran gudanar aiki da dama idan aka samu shugaba guda shugaban karamar hukuma ne kwamishina ne aka samu daidai da principal mai kyau sai ka samu makarantar ta fi sauran makarantu inganci to shi yasa shugaba ke da tasiri wajen gudanar da rayuwar jama'a to kuma shi shugaba idan yayi adalcin nan fa sakamakon sa shine gidan aljanna kamar da in yi zalunci kuma to kuma sakamakon sa shine gidan wuta abinda manzon Allah ya ce ya Allah ya Allah dukkan wanda ya jibinci lamarin al'umma ta ya tausaya musu to ka tausayansa haka manzo Allah ya faɗa ba yace ya Allah ya Allah duk wanda ya jibinci lamarin al'umma ta ya musguna musu to ka musguna masa sai a kyale ka da za a yi Allah ya kyale ka ba manzo Allah ya maka wannan addu'a kai zalunci a kyale ka ba zai taɓa yiwa ba in an samu shugaba tsayayye fitacce guda ɗaya sai kowa ji daɗi amma sai a zama abin nan kawai wai masu gaskiya su ne ɗaya ko ɗaya cikin dubu ɗaya cikin dubu shine zai zama abubuwan misali to kuma duk wanda yake shugaban karamar hukuma ya zaɓo ya tambaye da waɗanda suka shugabannin kananan hukumomi daga lokacin baban gida zuwa lokacin abu Salam ai suna nan da yawa kuma akwai waɗanda a cikin suka yi haɗin da yawa akwai kuma wanda suka kwatanta gaskiya tsakanin wanda suka su suka sata da wanda suka kwatanta gaskiya ba su yi sata ba yanzu idan ka kalle wallahi sai ka ga cewa waɗanda suka yi gaskiya nan ma sun fi kyan ba saboda kuɗin da aka yi na ha'inci Allah ba ya sa musu albarka dandana suke karewa dandana suke lalacewa saboda kuɗin sata ne ba a jin tausayin su sai mutum ya sai motar miliyan biyar da sabuwa ce baya zuba ruwa baya zuba bakin mai ana nan wata rana ta yi akan ya sai taimake sai ta buga daga lokacin kuma an shiga matsala kuma dole dai yana sai ya ji ya sake sai mata ta miliyan biyar to ka kuɗin sun zo duk garin banza ya kare a farau-farau ɗin wofi shi a nan gidan duniya kudin ba su yi albarka ba kuma lahira kuma sakamako yana nan yana jiran so ake ka zama shugaba mai adalci shi yasa mu wai da suke magana demokrasi demokrasi mun san karya ce ba demokrasi ce ba in demokrasi irin wadda turanci suke yi ga Bill Clinton shekara takwas yana gwamna yanzu kuma yana cikin shekara ta takwas yana shugaban kasar america amma baya da gida mallakar kansa yanzu abokanansa ne suke har suka hada kuɗi za su sai masa gida abokanansa cewa kar ya kammala shugabanci kuma ya koma gidan haya jifa shekara takwas a gwamna shekara takwas a shugaban kasa kuma irin america amma baya da gida wa min ajaib ad ina karanta wata mujalla wato mamakin abin nan yasar arfad yana da mai bashi shawara wani tsohon ko sakatare ne na majalisar dinkin duniya shine mai bashi shawara akan harkokin siyasar sa da sulhu da abin nan albashin da yake bashi a wata shi yasar arfad ya ninka albashin bill clinton so uku min ajaib kenan to ina in demokarasi din da yanzu mutum zai hau shugaban karamar hukuma ko ya zama kansila din zana ya canza kama cikin lokaci kan kani wacce demokarasiya ta yake anan ma ban da kariya kawai da zalunci da haɗinci. gashi nan yan majalisa ana kutufo a majalisa haka shugabannin mu mahaukata ya za a yi mu abin kirki ana kutufo a majalisa kawai wani da yake yadda aka yi bincike a majalisar da tijai a dawo majalisar wakilai mu ma a bincike mu kawai sai wani ya kai masa kutufo ka zama yan dambe wannan kuma su ne shugabannin Allah sai mun dauki matakin gyara wallahi kowa ya koma kalmar hukumar sai dauki matakin gyara ku hada kai da limamai da waɗansu attajirai masu ƙarfi masu ƙarfin zuciya da waɗansu malamai yan zafi zafi haka da dattijai kuma za su ba da shawara ta gari don ba kullum ake daukan zafi sai a dauki matakan da suka dace in mutum ya ke ana zafafawa ana har a kai inda za ka kai wallahi in muka tashi muka ce sai an gyara sai an gyara ba a cikin mu suke rayuwa ba ba mu muke ba a cikin mu suke yan aure ba ba fa wata sai yan adam ne daban ba mu ba to dan me kawai zamu kyale waɗansu mutane suka musu baro a jefa mu cikin wahalar rayuwa dole sai fa an yi inkarin munkarin wannan shine inkarin munkarin الثالثة عشرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasiquna har ya zuwa ga fadin sa fasiquna thumma qala kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi adh-dhalim wa la ta'thirunnahu 'ala al-haqqi asra wa la taksurunnahu 'ala al-haqqi kasra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث hasan. karatun yau ba dole a yi tafiya wallahi bari ku ji wannan hadisi hadisi na sha uku an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare yadda a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani isra'il sanadai farkon abin da ya fara shigar da tawaya cikin banu isra'il farkon lokacin da tawaya ta shiga cikin su Mene menene ya jawo annahu kana rajulu yalqa rajul mutum zai hada da mutum dan uwansa ko abokinsa fa yaqulu kaji ya ce da ya hada ya wannan bawan Allah ittaqilla kaji tsoron Allah ka tsare dokokinsa wada ma tasna ka daina abin da kake aikatawa na sata kudin jama'a ka na abin da kake na zinace zinace da sata da shan giya da abin da bai dace ba fa innahu la yahillu lak bai halatta ba gare ka kai wannan thumma yalqahu min al gashi jiya ya masa wa'azi yau kuma sai ya hadu da shi wa huwa ala halihi yana kan halin sa na jiya da ya masa wa'azi bai canja ba Bala fala yamna'u zalika an yakuna akilahu hakan baya hana kuma ya ci gaba da zama abokin cin abincinsa wa taribahu ko abokin shan abincinsa wa ka'idahu ko abokin zaman sa ke hira mai manzo Allah ke nufi da wannan hadisi in kai masa wa'azi yau kai gobe kai jibi bai ji ba me ya rage kawai ya kaurace masa illa an yakuna fasikan fa yajibu mai hadari ma fa yajibu ba kara ba a aiwatar da aikin da yace gobe sai ya haɗu da shi kaga sun zauna sun ci abinci sun zauna sun sha ruwan sha ko kuma tare sun zauna suna hira tare bayan jiya kai masa wa'azi ya kici shekaran jiya da shekaran jiya wancan duk kayan ya amma kuma duk da haka kuma baya hana ka zauna da shi kai kaza da shi kai kaza da me ya faru daga nan falan ma fa'alu zalik yayin da suka aikata haka daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya buga zukatansu da juna sun qala sannan ce lu'ina kafaru an tsinewa waɗanda suka kafirta min bani Isra'il cikin bani Isra'il yahudu nasara an tsine musu ala lisani Dawud akan harshen Annabi Dawud shine littafin Zabura wa Isa ibn Maryam da kan harshen Annabi Isa dan Maryam shine cikin littafin Linjila zalika hakan da aka yi musu la'antar da buga zukatansu da juna bima asau saboda abin da suka yi na sabo wa kanu ya tadun sun kasance suna ketare iyaka kanu la hauna an munkarin fa'aluhu sun kasance ba sa hada junansu munkarin da suka aikata dan uwanka ya aikata munkari baka hana shi dan uwanka ya sata baka hana shi a kasuwa kuna jerin kasuwa ɗaya da mutum kai baka albusu dan uwanka na yi baka hana shi ya kamata idan layin ku da rumfunan kasuwa kuna sayar da omo kuna sayar da gishiri kuna sayar da maki sai wani yazo zai bata muku kasuwanci sai ya dauki omo sai ya garwaya da wani abu sai ya dauki fulawa sai ya hada da wani abu sai ya dauki takin zamani ya hada da tsakuwa to nan take sai ku taka burki ku ce wallahi dole sai ka tashi daga nan amma yan kuka ce mu za mu hana babu ruwan mai ce kayansa la ya tana hauna abun kare fa alu wa ka suka kasance suna yi ba su hana juna ballar da aikata labi ita ma kanu ya fa'alu tir da abin da suka kasance suna aikatawa tara kasiran minhum zaka ga da yawa cikin su zai da kafaru suna goyon bayan kafare. su goyi bayan kafare akan yan uwansu mummune nawa ne yau daga cikin jami'an gwamnatin da suka yi wa jama'a baya a wajen ke shari'a nawa ne yau waɗanda suka taimaka wa da suke goyon bayan sa wajen faɗa da shari'a kuma su fito a rediyo su fito a jarida cikin tsofaffin sojoji da waye da waye su rinka maimaita abinda Obasanjo suke faɗa ko abinda arnan kasar nan suke faɗa yan kudu tara kasiran minhum yatawallawna allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abinda hannayensu suka gabatar ko kawunan suka gabatar an sakita Allahu alaihim wa fil azabi hum Allah ya yi fushi da su kuma za su dawoma cikin azaba walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma da ne sun yi imani da Allah sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka saukar mattakazuhum awliya da basu mara baya ba wajen shari'a da basu mara baya ba wajen walakin na kasiran sai dai da yawan su fasikai ne manzon Allah ce makala sannan manzan Allah ce kalla ku saurara wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wallahi lalle ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar ko ku rinka hana munkari mummuna wala ta'khudunna ala yadi zalim wallahi ko ku rike hannun azzalimi da karfi ku hana shi zalim wala ta'thirunnahu al haqqi asra ku tursasa shi akan bin gaskiya matakar tursasawa wala taksurunnahu al haqqi qasra ku taƙaita ayyukan su zanto nan gaske ne matakar taƙaitawa kar ya shiga zalunci aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko Allah ya buga zuciyoyinku da juna kai kana kin wannan wannan kin wannan ga farko tana fuskantar juna kowa zama abokin adawar juna ga gida kuna fuskantar juna kun zama abokan adawar juna ga kuma kwafta a kasuwa ga kuma kwafta a ofis ga kuma kwafta a unguwa ko ba kwa son juna kuna kiyayya da juna thumma la yal'anannakum sannan kuma Allah zai la'anje ku ya tsine muku kama la'anan mu kamar yadda ya tsine musu rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi suka ruwaito yace hadisi ne hasan hadha lafzu abi dawuda wa lafzu tirmidhi wannan lafazin abu dawud kenan amma a lafazin Tirmizi kala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah sai da mutun Allah tabbata gare shi lamma waqat banu isra'ila fil ma'asi yayin da banu isra'ilawa suka faɗawa wa ayyukan sako fanahathum ulama'uhum malaman su suka yi yankurin hana su falam yantahu bu su daina ba fajalisuhum sai su malaman suka ci gaba da zama da su fi majalisihim a wuraren zaman su wa wakaluhum suka rinka cin abinci tare da su wa sharabuhum suka rinka cin abinci tare da su fa daraba quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya buga zakatan su da juna wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ya la'ante su akan harshen Annabi Dawu da kan harshen Annabi Isa dan Maryam zalika bima asaw kanu ya tazun wannan ko dan saban da kuma ta'addanci da suka yi fa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah ya zo daidai nan gurin sai ya tashi zaune wa kana muttaki an da ake shin dai yana magana da ya zo daidai nan sai ya tashi zaune aiki yayi aiki wa'azi yayi wa'azi ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa hatta ta asiruhum Allah ya tsara sai kun tilasta su kan bin gaskiya matukar tilastawa me kuka ce sai kun tilasta su wajen su bi gaskiya matuƙar tilastawa ba ku san gidan kansalolin unguwan ku ba ne ba ku san gidan chairman local government ku ba ba ku san gidan kwamishinonin ku ba dole gangami za ku da yi kushe ku tilasta mutum ya yi gaskiya ko ya kasa samun kwanciyar hankali daga wurin ku ku tilasta mutum ya yi gaskiya kuma a samu wani ya mutu cikin azzaluman kwamishinoni azzaluman tiyamomi azzaluman gwamnoni azzaluman ministoci wani ya mutu a ga cewa duk gaba daya an yi watsi da gawarsa a a faɗa muku wani ya mutu da cewa ce na wani wannan azzalumin can Allah da ta gona ba ku je sallah ba ba ku je jana'iza ba ba ku je kaza ba a nemi malamai a rasa a nemi dattijan mutane a rasa a nemi kowa a rasa sai dai dangin sa mutum uku ko hudu dan karya musu wari su dauki su kai shi kushe wata su jefar su aji ai ba wanda zai biya muku wannan ya zo neman aure a unguwa a hanafi A an ji kai azzalimin shugaban karamar hukuma ne tun da ka hau ko kwalbata ba kai ba ko magudanar ruwa ɗaya baka gyara ba ba wata firamare da ba abin da ya canja ta haka mu a nan unguwar ba za a baka aure ba in ma iyayen yarinya sun yi taurin kai sai ku je ku zagaye iyayen yarinya mu a nan unguwar ba za a yi mana rashin mutunci ba in za ku ba shi aure ku tashi daga nan ku koma ungogo ko ku koma multara ko da wanau in ku je can ma yan multara da wanau da ungogo sun tace ku kuma ku kara can ku yi wani waje kuma daban wallahi dole sai an yi wannan sai mu unguwar mu unguwar masu mutunci ce ba mu san rashin mutunci ya mutumin daga halinsa ga halinsa ku ba shi mu ku ji ba za mu zo ɗauran auren ba in an dai sai kun ba shi kar ma ku sanar da mu ranar da duk za a yi wani dan zafi ya rike lasu masu za a yi ɗauran aure wani azzalimi zai aure wai kunya su kuke ji ne dan Allah dukkan mutuncin mu da suke wai kunya su kuke ji hadisi na karshe arrabiya ashara wanda akan sa zamu tsaya an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum lataqra'una hadhihi al-aya wa tad'unaha ala ghairi mawdi'iha abu yace ya ku mutane kuna karanta wannan aya kuna sa ta inda ba nan ne ta ba mecece ayar ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ji da kawunanku la yadurrukum man dalla idza hadaytum wanda duk ya bata ba zai cutar da ku ba in ku kun shiryu kun ji yadda aya take cewa sai waɗansu suka ɗauka in dai ka gyara kayanka na kowa ba ya ɓaci in ka yi sallah daidai dan wani bai ji me zai dame ka alaikum anfusakum ku ji da kawunanku la yadurrukum man dalla wanda duk ya bata ba zai cutar da ku ba idza hatadaitum in ku kun shiryu da sahabbai suka dauke ta a wancan matsayi ko tabi'ai suka dauke ta a wancan matsayi Abubakar ce ba ku fahimci ayar bane ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni na ji manzon Allah yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima mutane idan suka ga azzalimi falam ya'khudhu ala yadayhi ba su rike hannayensa sun hana zalincin ba aw shaka an ya ummahum Allah bi iqabin minhu saura kiris kenan Allah ya gabe su da azaba su duka ce idza hata dai za ku yi wa'azi kin shine wani malami ke cewa da aya ta ce ku ji da nan ku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba dan kun shiryu yace to ma'anar ta ko ba za ku zama shiryu ba sai kun yi umarni da kikkiawa kun hana mummuna amma idan shirye da baka umarni da kikkiawa baka hana mummuna baka zama shiryu ba dan da haka min kamalul ihtida al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi da Nasa'i da sanadai sahih abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsaya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi Yau wasa da matarsa har sai ta sa masa kayan mata ta sa masa sarka wato na jadi yayi na jadi ke to shi ma yace gargadin hadisin wato kaga hadisin da manzo Allah yake cewa Allah ya lalace masu ya da mata cikin mazaje ko masu kamance shi ne da maza cikin mata yake duk dai wasan da za a yi kar a sa maka kayan mata nau'ikan wasan ba suna nan da yawa ba sai ku canja da wani sauna kar ka shiga lokacin nan yaya abubuwan da ake sawa wanda za ga an ce wani bangare da cikin sa akwai gol idan dai gaba ɗaya da sarkar da agogon gaba ɗaya gol to ya zama haramun kenan namiji ya sa an gane ku don amma idan ya kasance kamar sinadarin da aka yi sarka da shi wani abu ne daban amma ruwan da aka ruwan gwal aka sa kuma a ciki wannan babu ne sun da babu abin da aka yi abin da sun sarki eh dusar gwal kenan suke cewa to kamar wannan babu ne wannan yace menene asul da almiul da almasani da alfursal wannan surorin alqur'ani ne malaman ulumul qur'an suke kasa surori gida hudu kashi na farko kashin da ake kira asdiwal sune surori dogaye wanda surori ne guda bakwai suratul baqara da ali imran da suratul nisa da al-ma'ida da kuma suratul an'am da kuma suratul a'raf to cikon ta bakwai sai akai sabani waɗansu malaman suka ce da al-anfal da at-tauba idan an hada su da juna sune cikon bakwai waɗansu kuma suka ce a surat yunus ita ce cikon ta bakwai an gane ko to amma almi'un sukan ce almi'un da dukkan surar da adadin ayoyin ta ya wuce ɗari amma ba ta kai yawan ayoyin waɗancan guda bakwai da muka kirga na farko ba to irin wannan suna ake kira almi'un cikin surorin alqur'ani almasani kuma wadda ayoyinta ba su kai ɗari ba amma dai suna da yawan da suna tabbata dari kamar tamanin casa'in da sauransu an samu su suna almasani saboda ba su da yawa mutum na iya maimaita surar so biyu ko so uku lokaci guda ba tare da ya gajiya ba ba kamar dogaye ba amma al-mufassal kuwa surorin da ake kira al-mufassal sune daga suratul hujurat zuwa suratul nas ana su al-mufassal a cikin al-qur'ani daga suratul hujurat zuwa karshen suratul nas sune al-mufassal to an kasa su kashi uku akwai tuwanul mufassal akwai awsatul mufassal akwai kasar mufassal a wani fatan ka fahimta wannan kuma wani nassi ne ya rubuto ga alama kamar nassin cikin risala ne in dai ban manta ba yace wal aymanu billahi arba'atun fa yaminani tukaffarani wa huwa an yahlifu billahi in fa'altu aw yahlifu la yaf'alanna wa yaminani la tukaffarani idahuma lahu al-yamin wal ukhra al-halif mutaammadan al-kadhib aw shakkan fa huwa athim wa la tukaffaru dhalika al-kaffaratu wal yatub min dhalika ila Allah subhanahu wa a jumlace abin da aka faɗa nan rantsuwa iri hudu ce rantsuwa guda biyu ana musu kafara guda biyu kuma ba a musu kafara guda biyun da ake wa kafara shine mutum ya rantsa da Allah cewa in nayi kaza sai ya rantsa da Allah cewa ba zan yi kaza ba misali sai ya zo ya aikata ko ya rantsa da Allah zan yi kaza kuma sai ya zo bai ba shine ko wallahi gobe ba zan je kasuwa ba idan ya je kasuwa gobe kafara ta kama shi wallahi gobe zan je kasuwa idan bai je ba ka kafara ta kama sai dai in ya ce insha Allah to irin wannan duk ana musu kafara wa yamina la kafara ne wadanda ba a yi musu kafara shine gaul yamin gaul yamin kuma shine mutum ya rantsa ba da niyyar kullar rantsuwa a zuci wallahi zan yi kaza wallahi ba yi kaza ba an gane ku tabiyan daga cikin waɗannan da bayawa kafara ita ce alhalif muta'ammidan lil kadhib mutumin da ya rantsa da gangan yana nufin ƙarya an tambaye shi jiya ka je wuri kaza bai je bai ce na da dama ne ce wallahi tallahi na ga ran tsuwa ce bisa karya wannan ba kafara da za ta iya kankare mata ya sa ba ce mutum yi kafara ba dan laifin ta fi karfin kafara abin da zai kankare shi ne gaskiyar tuba a cikin zuciyar mutum ya koma zuwa ga ubangiji ya ta istighfari an gane ko Allah ya tsare yace to wai idan mutum ya dauki alkawari kuma ya zo ya saba zai kafara sai ya kafara mana inda ya ka alkawarin matakar da rantsuwa ce amma alkawari kadai baya saka yi kafara sai inda rantsuwa ce eh to wannan za a tambaya ka amma an ce kafara in zai kafara zai ɗaya ne daga cikin ababai guda uku ko ya yantar da bawa mumuni ko ya ciyar da maskinai goma ko ya yi musu tufafi wannan duk zabi aka bai idan ya kasa yin ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku ne sai ya azumi na kwana uku ba wai daga farko mutum zai je azumi ba sai in ya kasa yin ɗaya daga cikin al'amuran can guda uku baya da halin yin su sannan ne zai azumin kwana uku ya halatta ya kai a masallaci idan ana karatu kamar tsaye da so rodo a cikin masallaci kan haramun ne nan cikin kwaryar masallaci da dukkan ginin da yake biyan masallaci kamar filin nan na nan baya amma waɗanda suke can garin kaga kofar yau yannan gidan suke ba a masallaci suke ba da haka suna sauraron karatu suka sha so gwaradar su ko suka saya ba za a ce sun yi cinikayya a masallaci ba amma nan cikin masallaci kan haramun ne manzo Allah ce in kun ga mutum yana cinikayya a masallaci ku ce kar Allah ya sanya maka albarka in kun ga mutum yana cikiya a masallaci jama'a abu kaza nawa ya fadi wanda ya gani ya kawo muku ku ce kar Allah ya mayar maka haka manzo Allah ya ce a faɗa ya ce masallatai ba a gina su don wannan ba to amma nan ke so in ja hankali bambance tsakanin cigiya da kuma abin da yake sanarwa yanzu mu so mu ce jama'a gobe za a yi lacca karfe goma na safiya jami'ar Bayero kaga wannan sanarwa ce ba cigiya ba jama'a ga wani agogo an bar shi a wajen alwala mai ji zo ya bayani dan a bashi kayan sa wannan ba cigiya ba ce sanarwa ce kun gane jama'a gobe za a daura aure a gidan wani wannan duk sanarwa ce ba cigiya ba ce amma mu zo mu ce jama'a wani bawan Allah ya jefar da agobansa da Allah duk wanda ya gani ya kawo nan masallaci to wannan cigiya ce haramun ku gane bambanci tsakanin cigiya da mai dan aure ne da dama za ga yan uwa suna sabani sai su haramta hatta sanarwa ko ba a haramta sanarwa a masallaci ba ka da nasin da ya haramta sanarwa a masallaci to waɗannan dai su ne tambayoyin da suke hannu waɗanda na iya karantawa ina ga kuma sai mu takaita da su abinda muka faɗa dai Allah ya kuma gobe an ce akwai akwai da za a gabatar a gobe Lahadi sha uku ga wata a masallacin Juma'a na Jami'ar Bayero karfe 10 na safe malaman da za su yi lakcar akwai Malam Yahaya Faruk Kefi Malam Yahya Tanko BUK da Malam Muhammad bin Usman sannan kuma ana sa ran karin bayani daga bakin sauran malamai da za su halarta a wurin kuma taken lantar sai shi ne shari'a da siyasa ko kuma gudunmawar 'yan siyasa a musulunci da shari'a da shi? wannan da ita ce lantar sannan kuma da magariba dai a gobe akwai kuma wata lantar da za a yi a matsalacin 'yan katako na juma'a wato ta lemo kenan da magariba zuwa isha'i ita ma dai tana da alaka da shari'a da sannan kuma da daddare karfe takwas da rabi aka ce akwai wata lantar kuma da za a yi ita kuma za a yi ne a gidi gidi court road bayan wajen da ake kira women center lokaci takwas da rabi na dare shi kuma a gobe kenan tun daga latta da magariba ba za mu yi karatun sira ba dan kar mu raba hankalin mutane gida biyu ba ba ni ita nan a rubuce ba da haka ba faɗa ba an gane ko kawai ba za mu yi karatun sira ba da muke a masallacin dorayi don saboda mu ba mutane dama su je su saurari littafi za a kan shari'a